Radio VOA ta soka mu a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma abubuwan da muke dauke da su, kamar da muka saba da za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Shirin na muryoyi masu saurare da nan tafiye tare da Hassan Barka. Daga nan sai mu kawo muku shirin na kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Shirin na dokin zamantakewa na nan tafiye tare da Shehu Abdulkadir Mubarak. daga nan kuma sai mu rufe shirin namu da kanto muku ko kuma da ka muku shine na duniyar mu a yau da fatan masu ya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 3 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan jumada ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 29 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 3 ga watan janairun shekara ta 1993 shugabannin kasashen amurka da rasha wato george w bush babba da kuma boris yeltsin na tarayyar soviet sun rataba hannu akan wata yarjejeniya ta rage yawan makaman nukiliya waɗanda suka tara har zuwa kashi biyu bisa uku na kowace ƙasa daga cikinsu ban faɗuwar tarayyar soviet da amurka tana tsammanin cewa rasha za ta zama 'yar koranta amma da gwamnatin rasha ta gane cewa amurka tana ƙara yawan makaman nukiliya duk da wannan yarjejeniya da aka rataba hannu a kanta sai ta dakatar da shirin ta na rage yawan makamanta na nukiliya sai dai daga baya ƙasashen biyu amurka da rasha sun sake kulla wata yarjejeniyar mai kama da wannan a shekara ta 2010 wadda ita ma har yanzu ba su yi aiki da ita ba ƙasashen amurka da rasha ne dai suke mallakar mafi yawan makaman nukiliya da suke da samuwa a duniya wanda hakan ya sa waɗannan ƙasashe biyu suka zama ƙasashe mafi haɗari ga al'ummomin duniya bisa la'akari da muggan makamai na nukiliya masu haɗari da suke mallaka wanda duk wani ƙanƙanin kuskure da zai iya kana wajen kula da waɗannan makamai zai iya jawo halakar al'ummomin duniya da dama da ƙarshen masu saurare kukan san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau janar robert haisa wani babban sojan ƙasar amurka ya shigo ƙasar iran a ɓoye a dai lokacin da juyin juhalar musulunci a ƙasar ke gab da samun nasara janar robert shi ne mataimakin babban kwamandan sojan amurka a tarayyar turai ya kuma shigo cikin ƙasar iran ne domin shirya juyin mulki ko kuma kawo ƙarshen boron da al'umma suke yi a ƙasar domin kifar da gwamnatin sarki sha a duk tsawon zamansa a birnin tehran na kimanin kwanaki talatin sau ɗaya ne ya gana da sarki sha inda ya faɗa masa cewa dole ne ya bar ƙasar ta iran ya kuma sanya masa ranar ficewa da ƙasar iran ɗin ban haka ne kuma aka fa gwamnatin shahpur bakhtiyar wadda ita ma bata iya kare manufofin 'yan mulkin mallaka ba da ƙarshe dai 'yan kwanaki kafin nasarar juyin johali janar robert ya fice daga ƙasar iran masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti 20 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bane cewa dole ne sai an hukunta tsohon shugaban kasar amurka donald trump dangane da kisan shahid kasim suleimani a yau litinin ce ake komawa kan teburin tattaunawa dangane da ɗagewa iran takuman tattalin arziki a birnin vienna na ƙasar austria sai kuma kasar yemen inda za ku ji cewa sojojin kasar sun kwace jirgin ruwa dauke da makamai na kasar haɗaɗɗen daular larabawa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa tsohon shugaban kasar amurka donald trump wanda ya bada umarnin kisan shahid kasim suleimani yana ganin yin haka zai shafe sunansa a duniya amma akasin haka ya faru don an sake haihuwar shahid kasim suleimani ne a ranar da ya yi shahada shugaban ya kara da cewa shahid kasim suleimani bakon firaministan kasar iraki ne a lokacin da ya yi shahada don haka gwamnatin kasar amurka ta keta hurumin gwamnatin kasar iraki a lokacin da ta kashe bakonta a cikin ƙasarta ba tare da tuntubarta ba daga ƙarshe shugaban ya kara da cewa idan za a sami wata kotu a duniya wacce za ta gurfanar da tsohon shugaban kasar ta amurka donald trump da mike pompeo sakataren harkokin wajensa da kuma wasu wa'anda suke da hannu cikin wannan kisan da yana da kyau amma ko da hakan bai samu ba muna fatan lokaci zai zo da za a ɗauki fansan kisan wa'annan shahidai da ƙarshe shugaban ya bayyana cewa shahadar tasu ta shiga kundin tarihin duniya kan cewa su ne suka wargaza makirce-makircen amurka a yankin gabas ta tsakiya a daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da kisan jagororin yaƙi da 'yan ta'adda a duniya wato shahid kasim suleimani da kuma shahid mahadi muhandis da abokan tafiyansu an gudanar da manya-manyan tarurruka a ƙasashe shidda a duniya majiyar murar jihar musulunci ta iran ta bayyana cewa a birnin moscow babban birnin kasar rasha janar ogani gunchurov wakilin sojojin rasha a taron ya bayyana cewa kasar rasha ba za ta manta da taimakon da shahid kasim suleimani ya ba wa sojojin kasar rasha a lokacin da 'yan ta'adda suka mamaye kasar ta siriya shekara ta da goma sha hudu ba an gudanar da irin wannan taruka kasashen iraki a wurin da aka kashe shahidan har ila yau a kasashen yemen siriya da lebanon duk a gudanar da irin waɗannan tarurruka daga ƙarshe a yankin gaza na falastinu da aka mamaye an gudanar da gagarumin taro don tunawa da wa'annan shahidai shugaban harka islamiyya imn ta tarayyar najeriya ya bayyana cewa tafarkin masu gwagwarmaya zai kare ne zuwa lokacin da limami na goma sha biyu zai yi bayyana Sheikh Ibrahim Zazzagi ya bayyana haka ne a yau Litinin a lokacin da yake mika sakon ta'aziyarsa dangane da shahadar Shahid Kasim sulaimani da abokansa. Daga ƙarshe jagoran harkar Islamiyya tare da Najeriya ya kammala da cewa Shahid Kasim Suleimani ya sami nasarar wargaza makirce-makircen makiya a yankin gabas tsakiya wanda shine ya sa suka ɗauki matakin ganin bayansa a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai gwamnatin ƙasar amurka ta lokacin ta ba da umarnin kisan shahid kasim suleimani a birnin bagdaza na ƙasar iraki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a yau litinin ce za a sake komawa kan teburin tattaunawa don dauke a kasar iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora mata a birnin vienna na kasar austria bayan hutun kwanaki uku na sabuwar shekara ta 2022 kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto ali bakari kani shugaban tawagar iran a tattaunawar yana cewa sun ci gaba da musayar ra'ayi a cikin hutun kwanaki uku da aka samu tsakanin mahalarta taron a birnin vienna kani ya kara da cewa an sami ci gaba sosai a cikin bangarori hudu wa'anda kasashen hudu a hada da daya da kuma iran suke tattaunawa a kansu a zagaye na takwas na tattaunawan dauke a kasar iran takunkuman tattalin arziki da ke gudana yanzu a birnin vienna ibakari kani ya kammala da cewa a hali yanzu tattaunawar ta maida hankali ne kan abubuwa wa'anda suka hada da dagewa iran takunkuman tattalin arziki ba ta damar tabbatar da cewa an ɗauke su komawa kan yarjejeniyar jcpoa da kuma lamuni kan cewa ba wani bangare da zai sake fita daga cikin yarjejeniyar kakakin sojojin kasar yemen yahya sari ya ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun kwace wani jirgin ruwa dauke da kayakin yaƙi na kasar uae ko kuma haɗaɗɗen Daula larabawa a kusa da birnin hudaida a yau litinin labarin ya ƙara da cewa ƙasashen saudiya da ƙawayenta sun cika kunnen kasashen duniya kan cewa suna son zaman lafiya da mutanen kasar yemen amma kwace wannan jirgin ruwan dauke da makamai ya fallasa karyarsu ya kuma tabbatar da cewa ba sa da wani shiri na dakatar da yaƙi akan mutanen ƙasar yemen sari ya ƙara da cewa sojojin ƙasar sun daɗe suna bin sawun jirgin ruwan kafin ya faɗa hannunsu a yau litinin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na afirka a yau ai saurare lafiya afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka da kuma yin bita a kansu shirin namu ne da allah dai zai dubi ne akan wasu kaɗan daga cikin muhimman abubuwa wanda suka fi ɗaukar hankali a najeriya a shekarar 2021 da ta ƙare musamman ma dai abubuwa wanda suka fi cika kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sadarwa na zumunta sai a biyo mu sannan a hankali domin jin abubuwan da muka ɗan tsakaro wanda za mu yi bayani akan su a cikin wannan shiri. shekarar 2021 ta zama mai cike da kalubale a najeriya kamar sauran kasashen duniya tun daga matsalar tsaro tattalin arziki da kuma hauhawar farashin kayayyaki da kuma annobar corona wadda ta kara dagula al'amura a kasar shekarar 2021 ta fara ne da nasara ga sojojin sama na najeriya din inda a ranar 1 ga watan janairun shekarar ta 2021 suka kai wasu munanan hare-hare ta sama akan wani sabon sansanin boko haram wanda yake garin mana a cikin jihar borno dakarun saman dai sun samu nasarar kashe gwamnan yankin na 'yan ta'adda sai dai bayan mako biyu kungiyar isop ta kai wani samame a kan sansanin sojan najeriya a marte kuma ta kashe sojoji bakwai tare da kama daya kwana goma da afkuwar hakan kuma shugaba muhammadu buhari ya sauke hafsoshin sojan najeriya din inda laftanar janar ibrahim atahiru ya mai gurbin laftanar janar tukur burtai a matsayin babban hafsan sojan najeriya sai dai a watan mayu ne sabon babban hafsan sojan najeriya ɗin lieutenant janar ibrahim atahiru ya rasu sakamakon haɗarin jirgin sama na soja a kaduna an kuma mai gurbin sa da manjo janar faruk haya. sai kuma wani batu wanda shi ma ɗauki hankula a cikin shekara ta 2021 shine batun satar ɗaliban makaranta inda aka shiga tashin hankali a najeriya bayan da 'yan bindiga suka saci ɗaliban makarantar sakandare musamman ma 'yan mata a ranar 24 ga watan fabrairu ne 'yan bindiga suka yi awon gaba da 'yan makaranta mata a garin jangebe wanda yake jihar zamfara su fiye da 400 kafin daga baya a kubutar da su wannan yana zuwa ne dai a yadda ake kokarin kubutar da ɗaliban makarantar sakandare na kagara da malaman su wanda 'yan bindiga suka sace su a jihar neja a ranar 17 ga watan fabrairu a ranar 27 ga watan na fabrairu aka sako ɗaliban kagara da malaman su da ma'aikata guda 41 waɗanda 'yan bindiga suka sace a watan maris ne masu garkuwa da mutane ɗin suka yi awon gaba da 'yan makarantar koyon aikin gona wadda take mando a kaduna su talatin a ranar 20 ga watan afrilu ne kuma 'yan bindiga suka yi garkuwa da ɗalibai ashirin da malamai biyu na jami'ar greenfield university da ke jihar kaduna a ƙarshen watan na mayu wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan makarantar islamiyya a garin tagina da ke jihar Niger. A ranar 26 ga watan Yuni, jihar Kebbi ta fuskanci nau'in farko na satar 'yan makaranta, da 'yan bindiga suka kutsa makarantar gwamnatin tarayya wadda take birnin Yawuri suka yi garkuwa da 'yan mata fiye da talatin bayan kashe ɗan sanda guda sakamakon fafatawa da aka yi. a farkon watan yuli najeriya ta sake fuskantar wani labari na sace dalibai fiye da ɗari na makarantar sakandare ta bethel baptist da ke karamar hukumar cikun a jihar kaduna a farkon watan nuwamba ne dai wasu 'yan bindiga su fiye da hamsin suka girgiza birnin tarayya abuja bayan sun kutsa a cikin rukunin gidaje na malaman jami'ar ta abuja su kwashi ma'aikatan jami'ar da 'ya'yansu su shida kasi kuma wani abu wanda shi ma ya ɗauki hankali a taron najeriya ɗin matuƙa a cikin shekarar 2021 shine labarin mutuwar shekau wanda kuma ya faranta ran hukumomi da ma 'yan najeriya wanda kuma shine kisan shugaban boko haram na biyu abubakar shekau inda rahotanni suka ce ya tada bam ne da kansa wanda yake a jikinsa banda abokan adawa na bangaren isop suka kutsa dajin sambisa inda suka nemi tursasa masa mu mubaya'a a cikin wani sauti wanda aka nada wanda kamfanonin dillancin labarai suka samu a watan yuni ƙungiyar isop ta ce shekau ya mutu ne a lokacin da ya kunna abin fashewa a jikinsa bayan karawa tsakanin ƙungiyoyin biyu a sautin wanda ba a san lokacin da aka naɗe shi ba wata murya wadda ake tunanin ta shugaban isop ce abu musab albarnawi ta ce ya kashe kansa nan take ta hanyar kunna abin fashewa ma'ikan isop sun gano shugaban kungiyar boko haram din ne kuma suka ba shi damar ya tuba ya koma cikinsu a cewar albarnawi shigau ya gwammace dai ya kashe kansa a maimakon ya miƙa wuya ga 'yan adawarsa na iswap a ranar 25 ga watan afrilu ne kuma wasu 'yan kungiyar boko haram din sanye da kakin soje suka yi wa sojan najeriya din kwantan bauna a garin mainok mai nisan kilomita 36 daga birnin maiduguri babban birnin jihar borno inda suka kashe sojoji 33 to sai kuma wani abin wanda shi ma ya dauki hankali matuka a najeriya cikin shekara ta 2021 shine batun rufe shafin nan na twitter da farkon watan yuni ne kafarar sada zumunta ɗin ta twitter ta hadu da fashin gwamnatin najeriya banda kamfanin ya goge wani sako cikin jerin sakonnin da shugaba buhari ya wallafa a shafin nasa inda yake gargaɗin 'yan awaran ipop kuma har kawo yanzu dai gwamnatin najeriya ɗin bata buɗe wannan shafi ba wani abu wanda ya sanya 'yan kasar da suke da matukar sha'awar yin amfani da shafin yin amfani da wasu hanyoyin na daban to sai kuma wani batun wanda shi ma ya ɗauki hankula a cikin shekarar 2021 shine batun kama jagoran ipop ɗin wato namdi kano inda shugaban ƙungiyar wanda ke son ballewa daga najeriya namdi kano ya zo hannun hukumomin najeriya a ƙarshen watan yuni duk wani gwamnatin najeriya din da ya bata faɗi ƙasar da aka cafke shi ba an gurfanar da shi a gaban kotu kuma hukumar najeriya na ci gaba da tsare shi kano yana fuskantar zarge-zarge waɗanda suka shafi cin amanar ƙasa lamarin da ya sa aka gurfanar da shi a gaban wata babbar kotun tarayya wadda take abuja bisa fafatikar da yake wajen ganin an kafa ƙasar biafra ta hanyar ipop ana zarginsa dai da hada kungiyoyi waɗanda suke tare da zaune tsaye da kuma yada labarai na ƙarya mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki a cikin najeriya to shi kuma wani batun wanda shi ba ɗau hankali a cikin shekarar ta 2021 shine batun sakin shek ibrahim azizaki jagoran harka islamiyya a najeriya inda ƙarshen watan yuli ne dai wata babbar kotu da take da mazauni a kaduna ta wanke shugaban harka islamiyya din sheikh ibrahim alzazaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim a kan laifukan da ake zargin su da aikatawa babbar kotun jihar kaduna ta bayar da umarnin a saki sheikh ibrahim alzazaki da mai ɗakin nasa inda ta wanke su daga dukkanin zarge-zargen da aka yi musu a cewar lauyan sheikh ibrahim alzazaki kotu ta wanke su daga zargi takwas wanda gwamnatin jihar kaduna ta gabatar wa kotun hakan ne kawo ƙarshen zaman su a tsare har na kusan shekaru shida tun bayan kamun da aka musu a ƙarshen watan disamban shekara ta 2015 bayan kashe mabiyansa masu tarin yawa da sojoji suka yi kafin kama shi to sai kuma ni batu wanda shi maɗau hankali a najeriya ɗin shine hare-haren da 'yan bindiga su kai a ƙarshe-ƙarshen shekara ta 2021 inda a cikin watan oktoba wasu 'yan bindiga ɗin suka buɗe wuta irin ta kan mai uwa da wabe kan masallata yayin da suke sallar subahi a garin mazakuta wanda yake cikin jihar neja sannan kuma suka kashe mutane goma sha bakwai a ciki har da limamin masallacin a cikin wannan mutane dai wasu waɗanda ba a san ko suwa ne ne ba suka dasa bam a layin dogo wanda yake tsakanin abuja zuwa kaduna wani lamari wanda ya janyo dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa na tsawon 'yan kwanaki wani lamari da ya tayar da hankalin fasinjoji waɗanda suka ƙaura cewa bin hanyoyin mota daga abuja zuwa kaduna a watan nuwamba rundunar sojan najeriya ta tabbatar da cewa makan isop wanda suke ikirarin jihadi a macen afirka sun hallaka birgidiyar janar da zarma zurkushu da wasu sojoji guda uku a lokacin da suka je kai dauki yayin wani ba ta kashi da aka yi da mayakan a watan disamba ne gungun matasan arewacin najeriya a jihohi daban-daban kuma suka gudanar da zanga-zangar yin kiraye-kiraye ga gwamnatin najeriya din akan ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da take addabar yankunan su hakan dai ya biyo bayan wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto da ke arewacin najeriya ta bayani da ke cewa gala mutane 21 wasu 'yan bindiga suka kona su a wata motar fasinja a lokacin da suka yi musu kwanton bauna to waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abin da muka ɗan iya tsakurowa waɗanda muka iya kawowa daga cikin maimakon abubuwan da suka faru kuma suka ɗauki hankula tare na najeriya cikin shekara ta 2021 gwargwadon yadda lokaci ya ba mu dama to da kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai dan allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa biyu a daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOX suna na Abdullahi Balabur ne daga karamar kuma da jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau na shigo cikin shirin ne dauke da sakon fatan alkhairi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman mutane na dandalin 'yan gwagwarmaya. farko zan fara da kai shi ka kai mai gabatar da shirin na gada ibrahim s d zaria na gada sulaiman adamu tandari fatasko na gaida dan jarida sadi yanayi tandari fatasko na gada ilyas abakar ake da fatasko abakar arik fatasko bala muhammad damban husaina abba damban da sauran da mutanen mu na dandalin yan gwagwarmaya na kowa da kowa fatan alkhairi aliyu abdulkadir mariga nasiru aliyu bukuyum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba ina kowa da kowa fatan alkhairi sunana abdullahi bala burniwa daga karamar hukumar da majihar bauchi a tarayyar najeriya na gode a tashi lafiya Assalamu alaikum. Jama'ar wannan gida barkanmu da asuba da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Mai magana Hussein Alhassan Umar yana muna magana da ku daga Nigeria sannan kuma state ɗin Kano. Ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina ga zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin kisoshin rayuwa shine shirinmu da za ku saurara a halin yanzu tare da Zainab Bashir. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wani littafi mai suna mu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. zaune mu bina take a ofis ɗin Jamilu shi kuma yana zaune yana aiki kallon shi tayi tace yaya kana ganin maganin da na sha zai hana ni ɗaukar ciki ɗago kai yayi yana kallon ta turo baki tayi tace kawai ina jin tsoron kada ya ƙi mana aiki murmushi Jamilu ya ce, baby kin san ƙarfin maganin da na baki kuwa to ko ciki ya kai wata biyar wannan maganin zai iya ɓarar da shi ki daina damuwa babu abin da zai faru da ke kuma ba za mu ƙara aikata irin wannan kuskuren ba Mu na ta ce wai yaya Ya kai da Amira?" murmushi ya ya ce, "Raina mata hankali ne. labarin yanda suka yi da ita ya faɗa mata." Dariya Mubina ta yi tace ce, "Ai Amira bata da wayo." Jamilu yace ce, "Bara na je na ga Dr. Maitama." Yana fita ya haɗu da Yasir Ilham tana gefen shi, sai shawaba take mashi. Ɗaura fuska Jamilu yayi dariya Yasir ya sa ya bashi hannu suka gaisa. Yasir yace ce, "Wai abokina kwana biyu ba baka zo ba, baka zo karɓar fim ba, ina fatan lafiya." kaki Jamilu ya ya bar wajen. Kallon Ilham ya yace ina zuwa. Wajen Jamilu ya nufa yana zuwa Jamilu ya ce me za ka mun irin za ka mun irin wannan maganar a gaban wancan yarinyar. Dariya ya ya ce yi haƙuri ita ma ai tana kallon su. Jamilu ya ce kawai kawai na daina kallon su ne. Akwai guda ɗaya ma da na manta ban kawo maka ba. Idan na koma zuwa gobe zan taho maka da shi. Yasu ya ce me yasa abokina? Jamila ce kawai bai da wani amfani. Murmushi Yasu yayi ya da alama akwai wani abu. Jamilu ya ce ba komai kawai na gaji da kallon su ne. Ka faɗa ka faɗa Yasir ya ɗaga yana faɗin shikenan amma na san sun biya maka buƙatar ka ko? Murmushi Jamilu ya ce sai mun ƙara magana. Wuce shi ya yi dariya Yasir ya ce shikenan sai ban wajen Ilham ya nufa. suka nufi ofis tana tambayar shi mai Jamilu ya ce Yasir ya ce ba komai share kawai bayan la'asar sun biyu na suka dawo gida a harabar gidan suka iske mu mufida da karami zaune saman wasu kujeru suna fitowa karami ya ɗauke kan shi daga kallon su Jamilu ya ce mufida hutawa kuke ne murmushi ta ta ce sani da zuwa yaya kallon karami yayi wanda ya haɗe rai sai a lokacin ya tuna tsawar da yayi mashi nan take ya ji bai ji daɗi ba ƙarasawa ya wajen su ya ce ma da Mufida su shiga ciki bayan sun tafi Jamilu ya zauna tare da Daba ƙarami ya ce yau kuma yayan ake ɗaure mu fuska dogar da kai ƙarami ya yi don ƙwalla ya ji ta cika mashi ido Jamilu ya ce ka yi haƙuri ɗazu na yi maka tsawa raina ne a ɓace kai ma ka san ko harara ban yi a gidan nan ka yi haƙuri ka ji Haɗiye ƙwallar ya ce, "Ai dole raina ya ɓaci yaya, amma shi kenan ya wuce." Murmushi Jamilu ya ya ce, "Yawwa, na gode ɗan ƙanina, tashi mu je ciki." Ƙarami ya ce, "Ka shiga, zan shigo." Tashi Jamilu ya yana faɗin, "Dadi ya dawo?" Ƙarami ya ce, "Bai dawo ba, ciki Jabil ya shiga, da kallo ƙarami ya bi shi sosai yake tausayin yayan shi, ya so ya mashi maganar, amma da ya gan sai ya ji nauyin mashi maganar, girgiza kai ya yi a ran shi yana faɗin Allah ka kare 'yan uwana daga sharrin sheɗan. Tashi ya yi ya shige ciki tunda wannan tsautsan ya faru da Saudat ta koma shiru-shiru gashi mami ba ta sukar mata fuska ko abinci ba ta iya ci sosai sam mami ba ta damu da rashin cin abincinta ba. duk ta rame don ko makaranta ta daina zuwa ta yi sai dai Mami ta same ta ta zage ta sannan ta fara zuwa don sun fara jarabawa. Nafisa kuwa tun ta kwace kayanta can Mami ma ta maida ɗakinta. Idris kuwa tun da ya bar gidan ko layin bai ƙara zuwa ba yana jinyar fuskar shi don hatta da mataunan shi sai da biyu suka cire. Gaba ɗaya gefe guda ya kumbure da matar shi ta tambaye shi yace haɗari suka yi da yake magana bata ɓoyuwa tun Nafisa ta yaɗa su a wajen ƙawarta Ummi kafin kace me labari ya baɗa unguwa har ma da maƙotan su wannan abun ya fitar da ma Saudat hankali shi yasa ta daina zuwa makaranta amma da Mami tayi mata faɗa dole ta ringa daurewa tana zuwa duk inda ta wuce sai anyi gulmar ta a haka Mima ta dawo tun kafin ta ƙaraso gida ta samu labarin abin da ya faru a gidansu jikinta har rawa yake yi ta ƙaraso gida tana zuwa ta samu mami ta sa wa mami kuka tana tambayar ta abin da ta ji da gaske ne nan mami ta bata labarin abubuwan da suke suka daɗe suna faruwa sosai Mima tayi kuka dama ta daɗe tana zargin hakan yanda sauda take yawan kare Idris yasa ta fara zargin ta ɗakin ta shiga kwance ta iska sauda tana kuka kusa da ita ta je ta ce baki kyauta mana ba Saudat me yasa kika biye ma wannan banzan cikin kuka Saudat ta ce don Allah maimaki ki haƙuri sharrin sheɗan ne Mima ta ce shikenan komai ya wuce ba na son ki ringa sa ma ranki damuwa kalli yadda kika koma kina ma cin abinci kuwa Saudat ta ce Mima mami yanzu ta tsane ni ba na jin daɗin zaman gidan nan idan kika tafi ba zan iya zama da mami ba gidan kuwa zan koma gidan kawu zan koma ace uwar da ta haife ka ita ce take maka haka sauran mutane kuma ka ce kashe ka za su yi kenan lokacin da nake kawo mata kayan daɗi tana ci ta taɓa damuwa da ta yanda nake samun su ba yanzu ba za ta iya yi mani uzuri ba shi shikenan ta maida ni kamar wata ɗiyar riƙo wallahi gara na koma gidan kawu ko me za a mani zan jure na san wanda ta haife ni ma ta yi mani haka kuka sosai saboda ta sa Mami da take bakin kofa ce ta shigo ita ma kukan take kusa da ita. Mima ta je tana kuka ta ce haba mami me yasa za ki yi haka idan Sauda ba ta samu sauki ta wajen ki ba a ina za ta samu sauki. Sauda fa yarinya ce dan Allah ki yafe mata. Mami ta ce na yafe mata Mima. Babu wanda ya wuce irin wannan kaddarar ta faɗa mishi ta faɗa mishi duk da hada laifinta. Ni ma ina da laifi na yafe mata ina so ki saki ranki haka zai sa mutane su daina mana tsegumi. kinsan mutane idan suka ga kana shiga damuwa da abinda suke maka sun fi ƙara yi maka shi. Ki saki ranki, kin ga za fara hidimar biki bana so mutane su zo kowa ya ringa tambayar abin da yake damun ki kuma na san a wajen biki dole a samu masu tada magana amma dole haka za mu yi haƙuri nima in sha Allah daga yau na daina damuwa Allah ya maki albarka. To jama'a duka da kanan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To bari koma gefe haɗa ku da Sheikh Rizal Alƙadar Mubarak don gabatar da shirin na dokokin zamantakewa. dokokin zamantakewa rahmanir Rahim sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin jama'a masu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da shi wanda muke wa lakabi da dokokin zamantakewa wannan shiri kamar yadda kuka sani ne muna bibiyan wasu ƙasashe na yammacin afirka inda muke leƙawa mu ga tsarin zamantakewarsu da kuma abubuwan da suka shafi dokokin ƙasar da kuma tsarin kotuna a waɗannan ƙasashe to har yanzu dai kamar yadda aka sani ne muna nan a cikin ƙasar chadi kamar yadda shirye-shiryenmu na baya muka ɗan yi tsokaci akan wasu abubuwa da suka shafi wannan ƙasa ta ɓangaren dokoki da zamantakewa to yawan allah da za mu kutsa ne mu ga tsarin kotuna a wannan ƙasa ta chadi kamar yadda muka yi dangane da wasu ƙasashe na yammacin afirka to ita dai chadi bisa yadda al'amura na dokoki ke tafiya sun ginu ne dokokinsu ko kuma tsarin dokokinsu a kan wasu tsari na dokokin faransa wato kasan faransa tunda dama an riga an reno ne kasan faransa ce ta reno to sai kuma wasu dokoki waɗanda suke nasu ne na gargajiya wanda su ma suna tafi da su har yanzu to idan aka ɗauki yanayin yadda tsarin shari'a yake a wannan ƙasa ta chadi za mu ga cewa akwai kotuna guda hudu waɗanda suke tafi da al'amura na manyan laifuka sai kuma magistrate ma wasu kotuna na magistrate ma da ake samu kamar guda hudu akwai kuma wasu kotuna na laifin ma'aikata su ma guda hudu haka su suka tsara tsarin al'amuransu na shari'a sannan akwai irin kotuna na lardi-lardi wanda ake samu a manya-manyan wato garuruwa har guda goma sha hudu su kuma wayannan kotuna din to wannan a takaice wasu tsarurruka ne wanda ƙasar chad ta ginu a kai kuma take tafiya a kansu sannan ana samun manya-manyan alkalai a wannan ainihin ƙasa musamman a manya-manyan garuruwa har guda 36 a cikin wannan ƙasa ta chadi bugu da ƙari kuma akwai kotu ta ɗaukaka ƙara wadda ita wannan kotun ɗaukaka ƙara tana nan a babban birnin wannan ƙasa ta chadi wato a 'yan jamena kenan haka kuma akwai wata kotu wadda za ka iya ba ta sunan kotun koli ta wannan ƙasa wanda an samar da ita ne a shekara ta 1600 a shekara ta 1963 aka samar da wannan kotun koli ta wannan ƙasa to amma kuma shekara ta 1975 sai aka rusa wannan kotu din wato ka iya cewa kenan har zuwa yanzu kamar eh, ita wannan ƙasa ɗin duk da cewa an samu wasu canje-canje kamar babu wani kotun koli kenan illa wannan dai kotu wacce take ta ɗaukaka ƙara wacce take zaune a 'yan jamina ita ce mafi girman kotuna kenan a wannan ƙasa akwai wata kotu wacce ake cewa ta tsaro ko kuma kotun tsaron ƙasa ita wannan kotun tsaron ƙasa a ƙasar chadi an samar da ita ne a shekara ta 1976 akwai kuma wata kotu wadda a lokacin shugaban ƙasa marigayi idris debi a wannan lokacin aka samar da ita domin a bibiyi laifukan da wato wa za ka iya cewa ma'aikata masu kaki kenan masu sa kayan sarki suka aikata a bibi wannan abubuwan da suka yi na aikin laifi kamar dai irin court martial kenan da aka samu a wasu kasashe da muka bayyana irin su najeriya da sauran su to su ma da suna da irin wannan sai dai abin ban takaici irin wannan kotu din har a yanzu haka babu ita tunda akwai wasu abubuwa da suke tafiya waɗanda ba a daidai ba a wannan ƙasa ɗin ta wasu ɓangare da ya shafi al'amura na yi wa ita shari'a ɗin hawan ƙawara to wannan kenan dangane da kotuna wanda suke sanannu a ƙasar chadi amma ka koma ƙauyuka kuma a ƙauyuka wanda za ka ga cewa ba za su iya zuwa su kai ƙararraki zuwa irin wannan ah, manyan kotuna da aka ambata ko kuma wannan kotuna da aka ambata ba to su mafi yawa a ƙauyuka abin da yake faruwa kamar hakimai ko sarakunan gargajiya ko dagaci su ne suke tafi da tsarin kotuna suna yanke hukunci tsakanin mutane to kuma abin da suka yanke ya yanku sai dai kurin idan mutum yana so ya ɗaukaka ƙara daga abin da suka yanke to zai iya ɗaukaka ƙara amma zai ɗauki wannan ƙaran ne ya kai manyan kotuna waɗanda suke birane ko kuma waɗanda suke akwai alƙalai waɗanda suke tafi da su wannan a takaice shine wani abu na tsarin dokoki musamman al'amari abu da ya shafi al'amura na shari'a a wannan ƙasa ta chadi to abubuwan da ke tafiya a wannan tsari nasu za ka iya luran cewa su fa ƙasar chadi dinnan suna da wasu kananan kotuna ɗin da wannan kamar yadda muke bayani waɗannan in ka iya kiransu kotunan gargajiya za ka iya ɗaukar su sune waɗannan kananan kotuna ɗin to wato kenan a za iya bambancewa waɗancan da muka yi bayanin kotuna na farko farkon nan kotuna ne waɗanda suka ginu akan tsari irin na faransa waɗanda suka kawo ta hanyar mulkin mallakan da suke wa ƙasar chadi amma waɗannan kananan kotuna da muke bayani a kansu wanda ake samu a ƙauyuka to shi sun gaje shi ne tun fil azal na gargajiya ne tunda za ga cewa sarakunan gargajiya hakimai dagatai duk da cewa suna tafi da al'amuran al'umma to idan kuma wani abu ya faru ana so a warware matsaloli tsakanin al'umma to su suke warware wannan abu sai a kai musu sai su zama su ne waɗanda za su yanke hukunci kenan to kaga kenan akwai wannan customary courts da ake magana a turanci kamar kotuna ta gargajiya na al'ada sai kuma waɗancan waɗanda za ka iya cewa su ne kotuna na zamani waɗanda ake tafiya da su to tsarin wannan ƙasa ta chadi an samar da wani sabon constitution wato tsarin mulkin tafi da ƙasa a cikin wato wata na uku kenan watan march kenan a ta shekara ta Eh, wato 1996 suka samar ta hanyar yin referendum a jin ra'ayin jama'a aka samar da wani abu wanda shi wannan sabon tsarin constitution da aka samar da shi a 1996 nan sai ya ba da dama na samar da wani tsari na shari'a wanda yake bai dogara da kowa ba wato mustaƙilli kenan yana da 'yanci aka samar da shi to waɗannan abubuwa da aka samar a cikin wannan sabon constitution abun ban takaici dai a wannan ƙasa shine cewa ana tafiya ana tafiya amma ba a yi aiwatar da abubuwan da ke cikinsa kamar yadda aka tsara shi kuma ba wani abu ne domin kowane lokaci in aka sami cewa ita gwamnati tana shiga cikin al'amura na shari'a to shari'a ba za ta tafi yadda ya kamata ba to kuma abin da ya faru kenan a wannan kasa ta cadi a wannan lokaci a shekara ta dubu biyu kuma sai aka sami wato mafi girman alkali kama a ce alkalin alkalai wanda yake na ƙasar baki ɗaya ya bibiyi waɗansu alkalan da ke ƙarƙashinsa ya ainihin rage musu mukami ya saukar da su ƙasa kenan to abin da aka bincika aka gano shine saboda su waɗannan alƙalai guda biyu sun yanke wani hukunci ne wanda ya saba wa shi abin da yake so misali wani abu ne zaka iya cewa kamar na corruption kenan to domin su alƙalai sun tattara dukkan abin da suka tattara na dalilansu sai suka yanke hukunci to shi kuma sai hukuncin da suka yanke bai masa ba sai ya sauke su ya yi kasa da su to kaga irin waɗannan abubuwan na yi wa shari'a hawan kawara to duk waɗannan abubuwan sun kasance suna faruwa a wannan lokaci to wannan ne yasa za a ga cewa abubuwa na shari'a ba sa tafiya yadda ya kamata a bisa tsari na shari'a a ƙasar chadi shi banda yake babban alƙalin alƙalai shugaban ƙasa ne yake naɗa shi sai kuma a sami kamar waɗanda za su taimaka shi alƙalin alkalai ɗin kamar mutane kamar kansiloli ake kiransu wajen su goma sha biyar su kuma shi shugaban ƙasa ɗin da kuma majalisa ta ƙasa su suke haɗuwa sai su zaɓi waɗannan mutane goma sha biyar sai su zama su ne suke tafi da mafi girman wato mukami na tafi da al'amuran shari'a a ƙasa ɗin sannan idan aka ɗauki wani alkali aka ba shi mukami aka ce an ayyana shi a matsayin alkali to su fa wannan alkalin fa ba wani lokaci na sauke shi domin ana ayyana alkalai ne a ƙasar chadi har zuwa ƙarshen rayuwarsu ba wai a ayyana su a ce nan da shekara kaza za a sauke mutum ba wannan babu shi a cikin yanayi na wannan ƙasa to akwai kuma wata majalisa wacce take kula da tsarin kundin tsarin mulki na wannan ƙasa waɗanda su kuma aka ba su wata fawa ko kuma wani ƙarfin da za su iya ainihin duba dukkan wata dokoki da aka yi ko kuma wasu yarjejeniya da aka aiwatar hatta yarjejeniya da aka yi ta ƙasa da ƙasa to duk su za su kasance sun bibiye ta in ma suna bukata su kawo wasu canje-canje wannan tsarin kundin mulki ya ba su dama za su iya kawo canje-canje a ciki akwai wato kenan alkalai guda tara da ake zabansu domin kula da wannan majalisa dinnan ta ainihin tafi da kundin tsarin mulki to su waɗannan wannan kwamiti din ko wannan majalisa din ana zabansu ne a bisa wa'adi na shekara tara to mafi girman al'amura dangane da wannan ƙasa ta chadi dangane da al'amura na shari'a su ne waɗannan muka bayanin su a takaice to saboda lokaci watakila wannan abin da muka yi bayani na ƙasar chadi shi ya kawo mu ƙarshen bayanai da za mu yi akan al'amura na zamantakewa da kuma dokokin zamantakewa a wannan ƙasa ta chadi saboda haka insha allahu a mu na gaba za mu shiga wani sabon tsarin mun fita daga wannan ƙasa ta chadi tare da fata duk waɗannan ƙasashe da muke kawowa insha allahu ana bibiyar mu kuma ana amfana domin sanin irin tsarin zamantakewa da kuma dokoki na waɗannan ƙasashe namu na ainihin yammacin afirka domin idan kamar yadda muke bayani ne ɗan adam ka tashi daga ƙasar ka kaje waɗansu daga cikin waɗannan ƙasashe ɗin abin zai taimaka maka ka san irin tsare-tsarensu da irin dokokinsu da yadda suke tafi da al'amuransu abu ne mai muhimmanci a cikin al'amuran na rayuwa muna fata allah ta'ala ya samu amfana da wannan shiri na dokokin zamantakewa domin dokokin zamantakewa su ne rayuwa mutum bayan da za a yi rayu ba a cikin doka ba kamar yadda na faɗa ne a kowane lokaci wannan ne zai sa kai kakka yi wa haƙoƙin waɗansu hawan ƙawara kai ma kada wasu su zo su shiga cikin haƙoƙinka sai ka ga an zauna lafiya komai kuma ya tafi cikin nagarta ba tare da an samu matsala ba to za mu tsaya anan saboda lokaci insha Allahu sai shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad sai kuma shirinmu na ƙarshe wasu shirin na duniyar mu a yau ai lafiya duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin na musamman da za gabatar muku game da cika shekaru biyu da zagayowar shahadar janar Shahid Kasim Sulaimani wanda Amurka ta masa kisan gilla tare da abokin tafiyarsa Mahdi Al-Muhaddi sauran abokanan tafiyarsa guda takwas a birnin Bagadaza na kasar Iraki. da fatan masu wayar sun ci tare da mu kuma domin jin ceken shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarya shirin. Janar Shahid Qasim Sulaimani yana daga cikin mutanen da ke da farin jini tsakanin al'ummar Iran kuma ta alama ce ta nuna jarumtaka wajen yaƙi da zalunci na duniya jihadinsa ya kasance babban jihadi kuma ba shi da wani abu a rayuwarsa da ya wuce gwagwarmaya domin ɗauka addinin musulunci da kare haƙƙoƙin wanda aka zalunta a duniya kuma ya tafiyar da rayuwarsa ne wajen yaƙi da azzaluman duniya kishi jarumtaka gwagwarmaya dakewa da kuma haƙuri akan tafarkin Allah su ne babban jarin da janar Sulaimani ya bari a bayansa shi dai janar Kasim Sulaimani wata fuska ce da ta yi fice wajen gwagwarmaya a duniya. To sai dai kafin mu yi nisa bari mu yi waiwaye a don tafiya idan masu ware suna biye da mu. A ranar uku ga watan Janairu shekara ta ashirin ne gwamnatin Amurka ƙarƙashin jagorancin Donald Trump ta yi amfani da jirgin sama mara matuki wajen kai hari kan motar da ke ɗauke da janar Kasim Suleimani tare da abokin tafiyarsa Abu Mahadi Al-Muhandis. Jim kaɗan bayan fitowarsu daga filin sojojin jiragen sama na birnin Bagadaza. da hakan ya yi sanadiyar shahadarsa da abokin tafiyarsa da sauran waɗanda suke tare da shi su guda takwas. Hanyar maya ita ce hanya ɗaya tilo wajen ƙalubalantar tsarin kama karya. maya tana ɗaya daga cikin ginshikin juyin musulunci na Iran kuma ta samo asali ne da koyarwar musulunci da kuma ayoyin alkur'ani mai girma. Game da wannan batun jagoran juyin musulunci na Iran Imam Khamenei ya faɗi cewa maya bata taƙaita a tsayin daka ba kawai. wajen tunkara tsarin kama karya fahimtar raunin makiya da kuma kai hari a wajen yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka shafi gwagwarmaya ya ce gwagwarmaya al'amari ne na addini da ɗan adamtaka jagoran ya ce gwagwarmaya tana da shafi daban-daban sai dai na asalinsu shine dogaro da kuma riko da alkawarin ubangiji a gwagwarmaya ba ta yiwuwa ba tare da imani da allah dogaro da shi da amincewa da alkawarin ubangiji ba domin allah ya jaddada cin alkur'ani cewa Allah zai taimaki wanda ya taimake shi don haka idan mu gyara halayenmu mu kyauta wa Allah zato babu shakka za mu yi nasara haka zalika jagoran ya ce haƙuri da tsayin daka yana daga cikin rukunin gwagwarmaya ya ce lokacin da aka aiko manzo mai tsaya da aminci tafi ta gare shi da Allah tsarka tsarkaka an yi masa umarni da haƙuri da tsayin daka akan 'yan adawa kamar yadda alkur'ani ya faɗa kuma ka yi haƙuri saboda Ubangijinka. Ya ce haƙuri ba yana nufin mutum ya lankwasa hannunsa ya zuba ido ba ne kawai ya jira sakamako. Haƙuri yana nufin tsayin daka da jajircewa da lissafi mai kyau wajen tunkarar makiya. Haƙuri yana nufin ci gaba da biyar manufofi da muke so mu cimma a rayuwarmu. Ya ce basira ta sanin makiya dukkansu suna daga cikin shika-shikan gwarmaya. a mahangar jagora basira yana nufin kaifin basira da kuma sanin hanya maidaiciya da kuma sanin mecece hanyar bata don a kalubalance ta dole mutum ya kula sosai wajen tantance hanyar gaskiya kada ya kuskure a cikin ƙurar fitintunu za ka iya gano hanya kuma ka tantance mecece gaskiya a cikin abubuwa masu yawa har ila yau jagora ya ce basira da haƙuri da istiƙama su ma wasu ginshiƙai ne muhimmai wajen ƙalubalantar makiya ya ce idan aka samu waɗannan ginshiƙan guda biyu a cikin al'umma to makiya ba za su iya yin komai ba kuma ba za su iya yin wata illa ba ba za su iya yin nasara wajen ƙalubalantar tsarin musulunci ba a gefe guda kuma ya faɗi cewa basira sanin abokan gaba yana da muhimmanci sosai ga jagorori fiye da mutane inda yake cewa al'ummomi a kowane lokaci a shirye suke wajen yin gwagwarmaya a 'yan shekarun baya bayan nan mun ga wasu wurare da al'ummominsu suka motsa suka nuna irin karfin zuciya kuma daga karshe suka kai ga gaci amma waɗanda ba su da wasu jagorori da za su nuna musu hanya ba su cimma nasara ba kamar yadda a gani al'ummar iran albarkacin imamu khomeini yadda allah tabbata gare shi ya ɗauki hanya madaidaiciya ya yi aikin da ya dace ba don komai ba sai don suna da jajirtaccen jagora mai ƙarfin zuciya da kuma dogaro ga Allah wanda wannan shi ne ya taimaka sosai wajen kaiwa ga nasara har aka yi nasarar cin juyin juya halin musulunci a nan ƙasar Iran. Ƙwazo da rashin ƙasa a gwiwa suna da cikin ginshiƙai da suke na muhimmanci sosai wajen jajircewa da gwarmaya a kowane lokaci a cikin kowace al'umma amma an gar jagoran juyin musulunci ƙoƙari da ƙwazo mara ƙarewa da matasa mumunai 'yan gwagwarmaya 'yan baiwa masana na ƙasar iran suka yi yasa aka samu ci gaba hatta bayan juyin musulunci a bangaren ilimin kimiyya da fasaha a ƙasar haka zalika ƙoƙari da himmar da matasa suka nuna a lokacin takunkumi ya taka muhimmiyar rawa wajen samun ci gaba a ɓangarori daban-daban na ilimi a faɗin ƙasar amma jihadi yana daga cikin ginshiƙai na asali na gwarmaya a mahangar jagora ya ce imam ali alaihi salam ya ce jihadi yana ɗaya daga cikin ƙofofi takwas na shiga aljanna kuma masu jihadi a tafarkin allah ne za su shiga ta wannan ƙofar allah yana faɗi a cikin sa mai tsarki cewa duk wanda ya yi ƙoƙari a cikinmu za mu shayar da shi ƙofofinmu daga cikin masu jihadi masu kishi da ya samu lada babba sakamakon tsarkake niyya da ya yi ya samu shahada a tafarkin Allah shine Kasim Sulaimani jagora ya ce sau ɗari Kasim Sulaimani yana fadawa tarkon yin shahada cikin gumurzu da yaƙi da maƙiya don haka wannan ba shine karan farko ba kuma bai taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen yin aiki a tafarkin Allah ba kuma bai taɓa ja da baya ba ko kaɗan wajen yin aiki a tafarkin Allah kuma bai taɓa tsoron zargin masu zargi ba kuma bai taɓa gajiya ba game da juriyar da yake yi a gaban wahalhalu da yake fuskanta wajen yin aiki a tafarkin Allah. A yanzu wannan shahidin mai ƙwararwar matsayi ya zama wata mahaɗa ta haɗin kai tsakanin 'yan gwarmaya a duniyar musulmi. Da ma duk inda akwai cibiyar 'yan gwarmaya da ma'abota girman kai na duniya. Yanzu takensu da sunansu shine shahid Kasim Sulaimani. wannan fikira ta gurmaya an koya wa al'ummomi daban-daban kuma ya yadu sai ci gaba yake yi kamar wata daji tsakanin al'ummomi daban-daban na duniya. Tuma saurare da yake lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki, ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da su da ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shiryen kammala nake muku fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo domin ci gaba da biyan shirye da muke yadawa kamar yadda aka saba wato www.tv1.ng a huta lafiya. To ma saurare a nan ya kamata ban kwana da ku gan lokacin da aka ɗema shirin ya kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su da ɗan shirye-shiryen amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shi ne kammala musamman tahir amin daga tun labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku ci gaba da biyar mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa